وبشرناه باسحاق نبيا من الصالحين muka yi masa bushara da wani ɗan da zai zama annabi kuma bawa nagari shine ishaq sakamakon ɗa'arsa cikin yanka ɗansa ɗaital shine isma'il